waye wannan gaya mana waye kai shabai ishabai wa Isharan? Cikin mutum dubu biyar kenan nuna. Yaki na buga A can fiyar a bashi babu iza. ya mana jakadani da ke da sabdiko in an yi fata mu zaga duniya in kai ki madrid in kai ki barcelona in kai ki kalku mai kai ki jamaina in kai ki dan asia maka da madina kile kota jirgi ki kalli girgije irin bai wadda rabana ya aje cikin sabon for first class ko in kai ba cikin gidan class babu carpet sai gidan giras yarda ma in zo gidan ku in kilina ko makanike in tafi da espana Ina gode da ke da Fabiano. Yana hifa yana kaɗan fiyano. Yan kallo gas mascarano. Sabida ke ba bambance dare. Babu zazzaɓe ba ciwon kankare. Mukaddashin sanda shi ne kyau. Shekara guda kenan yawo. Ta ce o dan baka photograph. Ta ce o ni ko zan. Eh, Shabo ya ni bele yo. Shafara kawai da. One, two, three, batura, shafara. ko shi ba a shi ga yan tuwon bai tuka ke yi kamar mahaukaci gwara maka hakan akan mazambaci oh na bace na zama matambayi fillo fulani na riga matan kwarai ita su na gida na goge riga ta ƙi goguwa na hura cakol ya irin ruwa nepe e ta ikunuwa na tuno da da ni da malam bala tun kuduciya na hali na walwala an mana hip hop sai a ce mahaukata ka san da manya ne ma'aurata ku ce 1 2 3 bature ya shafra bai koshi ba a bashi ga ayyar tuwon 1 2 3 bature ya shafra ta ta One plus one, two plus another two four. Na raka babbar iya mu salon. An mata irin kitson Hadiza Gabon. Yan uwa, ku one by one. Sister ta ce ta sai min balo. Cikin mota kira salon. Ka a shine King Kong. Can Asia can kuma Hong Kong. Hip hop muke ba ma jin kai. Na tuno alaƙa Brazil bye bye. Capital H-A-W-L. To, ya, can baya da na fara. makwabta suka ce mini boy waste my time duk da bana dora agogo a mara oho dai na kina fasa na kunkusa na farko aka ce min ba shiga batun an ce min no bi to sai na tasa in sa fura in dama in sa shiga in sama in kashe kiti in jira rana gobe kiyama kun aza na gama ne abin fa kaman fada ne in ka huta ka ci duka ka suma a yi murna ka ruga a yi guda a sa maka suna luza ni kam in hannun nuna wallahi bana hakura eh bana hakura cewa da ku nayi bana hakura ya yeah. One plus one, two plus another two four. I'm coming back, then we leave this alone. I'm a child in kitchen, I just have a bone. Then we walk, go one by one. Since that touch it, the same one balloon. Skip mode, like in a salon. Cap, jump, in, she make you fun. Check up a shit, she check up my gun. If I'm a gay, bomb, I think I. Retro, Brazil, bye bye. Capital, X, shit, I'm right down, capital. Mun sake dawowa. Ni da waye? Eh? Hey! Shi ba ya da Beleo. Huh. Ah. Let me put on my shirt, ni kuka da iron. Jezu in kalli lion, mai gadi ya buɗe fayil ya nuna mana kwado kada. Ta, tsalle-tsalle bar ta wasan banza bar wa donki. Duk min yadda mel and female, jab ya kama da camel, in yi rap ba badala. Ko akwai sabi da Allah ne ya yi kunkuru, haka ya so shi kai kai shiru. hippopotamus ma'ana ta ka duba tamus su akwai barewa kuma giwa tana da girma mugun nufi sai kumarci ita ko kasa tana da mai ya mun sake dawowa eh, yau muna jaruma ta ashe da rai ke son ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ki ba za na daina ce ma ba Ranar samun ki ba za na tanka kowa ba, ni ban ga mai harara ba, bare na waiwaya a inda ya kanki ne da na dura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ni dan kwatilas na zo na ɗaukansa. Jimirin jiran ki dai dan ki zo na kalle ki biyar Hausa, siri na rayuwa ta ke kawai. kira da na amsa zuma baki daɗi gare ta kin bani ta kina lasa in ne hakan ki na yi nisa kan baki ran da kan amsa tilasu ganin mu tilasu barin mu kaunar gidan da na yi nisa san babatin da fasa ko za a shi ba da rai banza tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne ina jin kamar mafarki ne na san shi sun mataki ne ni ban da damuwa in har nan ko da yan nuna da kalle da kida da ni to mai za ya damu kalle yau za na yau amma wacin da na gane tuna da tausauna dan yanzu na zamo ya makwatauci wani gidan kuɗi ai ruwa da iska akan ki ba za na daina ba idan na samu zarar samun ki ba za na ba ni ban ga mai harara ba bare na waiwaya a inda ya kan ki ne na na tura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a ni don kwatilas na zo na kan bansa jimurin jiran ki na idan ki zo na kalle ki diyar hausa na rayuwa ta ke ce kawai kira da na hamsa zuma a baki daɗi gare ta kin bani ta kina lasa in da yaran ki ne na yi nisa dan ba kiran zan hamsa tilas garin mu tilas barin mu kaunar kitin da na yi nisa su batun da ba sa ko za a ce ni in ba ta rai fansa tsarin zubin ki dai dai ne ya kama zuciya ta ne ina cin kamar mafarki ne na san kisan ka ban da damuwa in har zan bude yan idanuna da kalle cikin kidan da ni to mai za ya damu nuna yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina dan yanzu na zamo ya mafa